To, barkamu da zuwa a wannan lokaci daga Lifeway Media Ministry. Ni dan wanka dan wanku sunana Bashir na samu. To, jama'a yau kuma mun dawo saboda mu kawo muku magana Allah. Sunan maganan da za mu ci kaman Yesu kristo ya gawa mana kaman muna maganan nan wannan magana daga littafi A Revelation 3:20 To jama'a mu da zuwa a kan Life Word Media Ministry. Ni ne ke kawo muku wannan magana suna na Bashiru na samu dan wanku ku babanku da yaranku komi da kominku. Wato maganan yau kafin mu fara ya kamata mu fara da addu'a. saboda ina ma, ina ma, ina maka addu'a. Ina <clears throat> ma Allah roko ne ya yafa maka zunubi. Ina ma Allah roko ne ya buɗe muna zuciya, ya ba mu ilimi saboda mu ji maganarsa da lafiya. Kai da kai ji na, ina ma Allah roko ne za ya ba ka zaman lafiya, ya sa maka albarka, ya ƙara maka albarka da abin da kake yin duka. Kana jin, kana yi wani abu ne, kana. Yi wani aikin ya sa maka albarka, ya bar zamanka zama maka lafiya. Na wannan roko ne da suna Yesu kristo ne. Amen. Kamar yadda na fari, yau za mu ji magana daga littafin Revelation 3:20. A wurin ne za mu ji magana Yesu kristo ya ce ya gaya mana kamar gani na saya a gaban kofa na bukawa wanda za ka ji ka buɗe mini kofa don shiga in ci abinci da Mercy, Mercy kuma ya ci abinci da ni. To an lamu motsi kenan. To kaman inda maganan littafi ya gwada mana kaman Yesu kristo ya ce yana sai a gaban kofa yana buka. Abinda zamu za mu duba ni menene a wannan kofan da Yesu Kiristi ke buka Menene wannan kofan nan yana so mu bude mai saboda shi ka zama tare da mu, ya ci abinci tare da mu da mu kuma mu ci tare da shi. kofa ne wa menene wannan kofa? Da muka ga wannan kofa, a kofa shine zuciyarmu. Da kake ji nan ga Yesu Kiristi yana buka maka zuciya kenan. Kana jin maganar Allah ko yaushe ne ko kullum da za ka ji maganar Allah to maganan Allah ya buka maka kofa kenan kofa shi ne zuciyanka in ka ji maganan Allah in ka ji maganan Allah da da farin Allah da tsoron Allah sai ka bude ma zuciya suka zama tare da kai ya kuma yi komi ya yi yaruwanka da kai zuciyanka shi ne wannan kofa yani yesu kristo yana buka ya yana buka kofanka yani zai iya shiga kofa ya zama tare da kai kamar yadda na sani da kake ji nan ga <clears throat> yana bukawa kenan kana ji maganan Allah ana buka maka kofa kenan abinda za ka yi kawai ne ka bude ma wannan kofa ka bude zuciyanka saboda Yesu ya shika ya zama tare da kai yaya ni za ka bude kofanka yaya ni za ka bude zuciyanka akwai wani littafi kuma daga Roman chapter 10 verse 8 and 9 ya gwada kaman yana gwada mana kaman kafin ka bure maka ka bure ma Yesu Kristo ka bure masa zuciyanka abubuwa akwai wani zabuwa uku uku ne za ka yi shi ya kamata ka yi ka yi gaskiya ka sani kaman ke dan zunubi ne kana da zunubi kai kafin man man ka Afirka tun da ka kuma tana da zunubi babanka kuma tana da zunubi saboda shi ya kamata ka sani kai kana da zunubi. Amma ga maganan Allah ya gwada mana kaman wanda, wanda kake zunubin duka ba ka yaka suka aljanna, saboda mu ba mu yi mu suka aljanna, saboda zunubin kakanmu ba mu yi mu suka aljanna, saboda zunubin mu ba mu yi mu suka aljanna. Kafin aka afe mu, sun tuntun na cikin zunubi ne, sun tun yi zunubi a ciki ne suka afe mu. Saboda wannan zunubi ba mu yi mu shiga aljanna. In ka san wannan, ka sani kamar kai ba ka yi ka shiga aljanna ko mina ko mini na ka yi. Sai ka kuma sani kamar ka yi ka kuma yi gaskiya kamar saboda zunubin shi Yesu kristo ya zo a cikin duniya. Saboda mu ne shi Yesu kristo ya shiga a cikin duniya ga saboda ya cire muna zunubi. Zunubinmu saboda zunubinmu ne ya shiga a wannan cikin duniya saboda da cire muna zunubi. In ka sani haka, abin da za ka yi ne sai ka kira ka shiga, ya shiga rayuwanka, ya shiga ya zama maka, ya shiga da kuma sai kai kuma ka sani kama saboda kai ne zuwa Kiristi ya zo ya mutu an ka kashe shi saboda zunubinmu. In ka yi wannan niyya kai. kai wannan adiya, kai wannan shari'a, kai wannan shiri, sai, sai ka bude bakinka ka, ka kira shi. Ya kamata ka kira shi da bashi guda ne, sai ka ce mai kamar ni Yesu Kristo, ni dan wane, na sani saboda zunubi na duka, saboda zunubi ne ne ka zo cikin duniya ga. Ka yi wannan addu'a, shi Yesu Kristo zai yafa maka zunubi. amma ba ka yi haka ba bai yafe maka zunubi ya kamata ka yi annan ka yi wannan abubuwa uku sannan ka samu aljanna sannan a yafa maka zunubi haka ne za ka bude zuciyanka zuciyanka ya kamata ka yi kana da zunubi kuma ka sani ka yarda da shi kuma saboda zunubi ne aka ce ya zo cikin duniyan ga an ka kashe shi in ji maganan Allah John 3:16 ya ce mana kaman inda Allah ya kawo duniya ya kawo ransa saboda mu aka ka aka kashe shi su kowa ya samu lahira haka ne Allah ya kawo Yesu Kristo in ka wannan in ka kira shi zai shiga ya zama da kai kamar yanda ya yi shi da kansu ya fari zan zama da mai ne mutum kuma zama da ni haka ne aka bure ma aka bure zuciyanka Kafin haka sai ka kira shi, ni ka zo ka shiga ka zama da rayuwa In ka yi haka, wallahi za a yafa maka zunubi ne da wannan ranan ne. Wannan ranan za ka yi wannan addu'a, to wannan ranan za a yafa maka zunubi. Kai da ke ji na, gashi hanya ya bude maka. Ina kake, me kake yi kana ji na? Kana, kai musulmi ne, kai Kiristiyani ne. ko menene na kake kana da na ga annama anya ma ya bure maka yau sai ka kira shi sai ka ce masa kamar ni dan wani na da zunubi sai ka shiga ka zama da rayuwa na shika mini zuciya wance mini zuciya wance mini zunuba na duka saboda ni kuma zama naka ran da zan mutu zan zo wurin ka ne zama tare da kai in kai wannan addu'a da farin ciki annabi don Allah za ya fa maka zunubi ne haleluya in kana ji na za ka yi wannan addu'a tare da ni ne sai ka ce ni da niwa ne na sani kamar ina da zunubi har da zunuba na duka an ka afe ni da zunubi ne kuma na ta afe ni a cikin zunubi ne saboda ka na da zunubi yau na sani saboda zunubi ka zo cikin duniya na sani saboda zunubi an ka kashe ka sai kuma ka tashi Ina shirya ka ka shiga zuciyana, zo ka zama tare da ni, zo ka shiga zuciyana ka zama tare da ni, saboda ni in mana ka ran da mutu. Na kuma sa maka, na ba ka na duka da na duka, menene nake yi ni ko ina ne nake zuwa, na ba shi, na baka ka na baka shi abin nake da shi duka, yau na baka ka da shi. na zo wurinka ne, sa mini albarka da zamana da tafiyana da abin da nake yi duka sa mini albarka. na wannan roko ne da sunan Yesu Kiristi. Amin. Don kai wannan addu'a za ka samu gafara. Yesu Kristo zai yafa maka zunubi. Yesu Kristo zai wanke ka ne. Yesu Kristo yau ka zama na ɗansi, ka zama nashi ne. abin da za ka yi daga, daga wannan abin da za ka yi ne za ka nemi wani cikin da ya kusa da kai sai ka shiga wurin ana maganan Allah wurin sosai sai ka zama tare da shi sai kuma ka yi addu'a tare da shi abin da suke yin nawa sai kai kuma ka yi tare da shi. ka yi haka to zai zama maka amfani. Za ka san maganan Allah, za ka koyi maganan Allah, za ka zama Yesu zai sa maka albarka da abin da kake yin duka. To kana ji na yau ka yi dadin kai. In ka yi wannan addu'a tare da ni, to yau an yafa maka zunubanka, zunubanka duka kenan. Ina wannan roko na maka roko ne, domin Allah ya sa maka albarka da zaman ka duka. Da sunan Yesu nake wannan addu'a. To ga jima'a na si kamar yadda na gaya muku sunana. in kana so ka shirya ne ko kana so ka tambayi wani abu ga shi ga sunana zan gaya maka sunana ne bashiru na samu kana, kana za ka shirya namba na 0249251594 kuma 0249251594 watan jama'a asalamu alaikum